Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za mu buɗe cikin burkanta muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shiri na gaba shine shirin nan na shiryar Alƙur'ani? da ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na Afirka a yau da fatan masu za su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. dakarun irgc na ƙasar iran sun soma rawar daji na sojojin ruwa a jiya asabar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa isra'ila ta rusa gidajen falastinawa kimani dubu tara daga shekara ta dubu biyu da goma sha tara ya zuwa yanzu sannan za ku ji cewa ghana ta fidda najeriya da ci biyar da hudu a gasar fidda gwani na can dubu biyu da ashirin da uku. yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare jin juhali musulunci na kasar iran irgc a takaice sun soma atisayin sojojin ruwa a garin delvar na lardin bushar a jiya asabar kuma sun yi gargaɗi ga duk wanda yake ƙoƙarin yin katsa landan a cikin atisayin kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa an fara wannan atisayin ne don tunawa da jarumin ƙasar iran wanda ya yaƙi turawan ingila 'yan mulkin mallaka a yankin shekaru 700 da suka gabata wato ra'is ali darbari mataimakin kwamandan runduna ta biyu ta dakarun ruwa na irgc ya bayyana a lokacin fara atisayen kan cewa wannan atisayen sakon abota ce ga dukkanin kasashen yankin tekun farisa sannan sakon gargaɗi ne ga dukkanin makiya wanda suke son ci gaba da mamayar kasashen duniya da kuma samar da zaman ɗarɗar a yankin ya ce sojojin ruwa na ƙasar iran za su mai da martani mai tsanani ga duk wanda ya yi katsa landan a cikin atisayen labarin ya ƙara da cewa rundunoni 300 ne na dakarun irgc suke halartar wannan atisayi mai girma kuma za su baje koli da kuma gwada makamai na zamani da suke da su don bayyana irin ƙarfin da rundunar ruwan take da shi mai bawa babban kwamandan sojojin ƙasar iran shawara kan al'amuran tsaro ya bayyana cewa shirin makamai masu linzami na jihuwar musulunci ta iran ba abin tattaunawa ne da kowa ba muryar jihuwar musulunci ta iran ta nakalto amir khatami yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa tsarin harkokin tsaro na jihuwar musulunci ta iran ya ginu ne kan nuna ƙarfi da tsoratar da makiya jihuwar musulunci ta iran don haka babu wani abu da zai sa iran ta amince a tattauna tsarin tsaron kasar da wata kasa a duniya khatami ya kara da cewa makiya jimura musulunci ta iran sun fito da ra'ayin tattauna tsarin makamai masu linzami na jimura musulunci ta iran ne bayan da suka ga irin ci gaban da iran din ta samu a wannan bangaren ya kuma kara jaddada cewa jimura musulunci ta iran za ta ci gaba da inganta makamanta a dukkanin matakai na sojojin kasar don tabbatar da cewa makiya ya sai sun yi tunani mai zurfi kafin su yi ƙoƙarin farwa ƙasar iran da yaƙi Majalisa Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa gwamnatin harfi ƙasar Isra'ila ta rusa gidajen falastinawa kimanin dubu tara daga shekara ta dubu da goma sha tara zuwa yanzu. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto majalisar tana ba da wannan rahoton ta hukumar OCHA wanda kuma ya yi daidai da rahoton da gwamnatin Falasɗinawa a Ramallah ta bayyana a jiya Asabar. rahoton ya kara da cewa daga lokacin zuwa yanzu gwamnatin yahudawan isra'ila ta rusa a gine-ginen falasinawa har 8,746 sannan gwamnatin yahudawan ne suke rusa gidajen da kansu ko kuma su tilastawa masu gidajen su rusa gidajensu da kansu don kada a ɗora musu biyan kuɗaɗe masu yawa idan ita ce ta rusa gidajen da kanta rahoton ya ƙara da cewa wannan dai ya tilasta wa falasɗinawa dubu goma sha uku zama 'yan gudun hijira sannan wasu dubu ɗari da hamsin da biyu kuma suka yi asarar dukiyoyinsu gwamnatin yahudawan da sukan rusa gidajen ne da sunan an gina su ba bisa ka'ida ba kuma mustahili ne gwamnatin yahudawan ta ba wani ba izinin gina gida ko wani gini a yankunan falastinawa da take mamaye da su masu sauraron labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rahotanni sun bayyana cewa an ji karar fashe-fashe a sansanin sojojin mamaya na ƙasar amurka a kusa da garin deir zur na gabacin ƙasar syria a jiya asabar sannan an ga giragizan hayaki na tashi a cikin sansanin kamfanin dilancin labaran gwamnatin ƙasar syria sana a takaice ya bayyana cewa an ji ƙara fashe-fashe a cikin sansanin sojojin amurka wacce take kusa da rijiyoyin haƙar mai na al'umar a jiya asabar amma babu wani labari kan irin asarorin da fashe-fashen suka jawo labarin ya kara da cewa bayan hare-haren da kaɗan ne dai sai aka ga jiragen yakin amurka sun fara shawagi kan sararin samaniyar yankin tun shekara ta 2014 ne dai gwamnatin ƙasar amurka take mamaye da yankunan arewa maso gabacin ƙasar syria mai arzikin man fetur da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish hatta bayan fatuwar Daesh a hannun sojojin Siriya shekara ta bakwai. Amurka ta ci gaba da mamayar wa'annan wurare tana kuma satar ɗanyen man fetur na ƙasar ta Siriya a kowace rana. A karo na biyu a cikin shekara guda, ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ghana ta hana ƙungiyar Super Eagle ta Najeriya tsallakawa zuwa wani gasa mai muhimmanci a duniya. Jaridar Premium Time ta Najeriya ta bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ghana ta hana Super Eagle wucewa don halartar gasar Chan 2023 wanda za a gudanar a kasar algeria a shekara mai zuwa a bugu daga kai sai gola labarin ya kara da cewa a wasan da aka gudanar a cape coast nigeria tana bukatar rama ci biyu da aka tashi da ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ghana a ƙarshen makon da ya gabata don haka wasan da suka yi jiya ta sami nasarar ta rama ci biyu har zuwa karshen wasan da haka kuma aka tafi bugu daga kai sai gola inda najeriya ta yi asarar kwallo guda wanda Ugochukwu ya barar a bugu daga kai sai gola sannan kasar Ghana kuma ta ci kwallaye biyar a jere. Da haka kuma Super Eagle ta kasa wucewa zuwa gasar CHAN 2023. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kan labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba ta shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban kama daga fuskokin siyasa zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu ma za mu karasa bayanan da muka fara ne a shirin da ya gabata dangane da irin matsayar da ta ɗauka a kan batun tattaunawar nukiliya da ake tsakanin iran da manyan kasashen duniya domin farfado da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 a birnin vienna wanda za kuma bangaren da suke cikin wannan yarjejeniya sun cimma matsaya akan batutuwa da dama na ganin cewa an farfado da wannan yarjejeniya ta yadda ta kasar amurka take shirin komawa cikin wannan yarjejeniya tare da aiwatar da abubuwan da aka rataba hannu a su a lokutan baya kuma irin fargabar da isra'ila take nunawa matukar da aka cimma wannan yarjejeniya wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa ta fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. bayan da aka koma kan tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya a tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya isra'ila ta nuna fara kaduwa da kuma damuwarta a fili musamman ma bayan da ta fahimci cewa akwai yiwuwar amurka ta koma cikin wannan yarjejeniya bayan ta fice daga cikinta a cikin shekara ta 2018 lokacin da tsohon shugaban kasar amurkan donald trump ya kuduri a fitar da amurka daga cikin wannan yarjejeniya wadda ya kira ta da yarjejeniya mafi muni a tarihi hakan ya sa dai aka yi ta takun saka a tsakanin amurka da jami'an isra'ilan bayan fahimtar cewa gwamnatin joe biden tana kokarin kuma wannan yarjejeniya yanda kuma yanzu haka lamarin ya fara jawo baraka a tsakanin jami'an gwamnatin isra'ila dangane da matsar da amurka ta dauka akan wannan batu da kuma yadda ake samun bambancin ra'ayi da matsaya tsakanin jami'an na isra'ila akan batun komawar amurka a cikin wannan yarjejeniya wasu daga cikin jami'an gwamnatin isra'ilan sun haƙura sun kuma saduda sun kuma mika wuya dangane da matakin da amurkan ta ɗauka amma dai suna taka tsantsan yadda kuma wasu daga cikin jami'an isra'ilan a tafau ba su taɓa amincewa da hakan ba bilhassali ma sun kuma sana sukar gwamnatin amurka ne tare da bayyana matakin da ta ɗauka a matsayin yaudara ko cin amana ga gwamnatin yahudawan a ranar alhamis ɗin ta gabata ce da kafafen yada labarai na isra'ila suka rawaito cewa ofishin firaministan isra'ilan yar lapid ya yi mamaki akan kalaman na shugaban kungiyar mossad david bani wanda ya yi akan gwamnatin shugaban kasar amurka joe biden inda ya buƙaci ya yi ƙarin haske akan wannan lamari shafin yanar gizo na wala ya bayar da rahoton cewa kalaman shugaban na mossad a lokacin zantawarsa da kafafen yada labarai sun haifar da abin kunya a gaban mahukuntan amurka bayan da aka shafe kwanaki ana kokarin kwantar da kura a tsakanin bangaren na amurka da isra'ila dangane da yarjejeniyar nukiliya tare da iran shafin ya kara da cewa duk da bukatar lafid bani bai so shaidawa manema labarai cewa amurka ta dage akan matsayinta akan batun tattaunawar ba kuma ya ce wannan matsayi na firaminista ne kuma bai so ya faɗa wa manema labarai abin da yake faruwa a tattaunawar da aka yi a fadar white house ba shafin yanar gizo ya nuna cewa ofishin lafayette bai mamaki kan bayanin na bani wanda yau manema labarai a ranar alhamis ba amma abin mamaki shine yin amfani da kalamai masu zafin gaske akan gwamnatin amurka iya lahulata shugaban kwamitin koli na tsaro a isra'ila ya mayar da martani daga bangaren sa da cewa lafiyar da mutanensa ba su ji daɗin wannan ɓangare na jawabin shugaban musad ba wanda kuma tabbas bai daidai da saƙon da ofishin firaministan isra'ila ke son a isar ba kuma bai dace da hakikanin da tattaunawar kwamitin tsaron isra'ila ta kunsa ba sannan kuma shafin na isra'ila ya isharar da cewa kalaman na shugaban kungiyar musad sun haifar da abin kunya dangane da isra'ila a wajen hukumomin fadar white house bayan 'yan kwanaki kaɗan da kawo ƙarshen tare da jijiyoyin waya wanda aka yi ta yi tsakanin jami'an gwamnatocin biyu ya kara da cewa bayan an watsa kalaman bani jami'ai a ofishin firaminista sun tuntubi mashawartan shugaban na musad sun kuma nemi a yi masu ƙarin bayani dangane da kalaman nasa ya ci gaba da cewa majiyoyi a ofishin firaminista na isra'ila sun ce lapid ba shi da matsala game da matsayin ƙwararru a ofishin bani kuma ya amince da babban sashi na ƙwararrun na musad amma matsalar ita ce rashin haɗin gwiwa da tuntuɓar juna game da wasu sakonni waɗanda ya isar a ranar alhamis ɗin ta gabata wasu daga cikin kafofin yada labarai na isra'ila sun ba da rahotanni game da gargaɗin da shugaban na musad david bani ya yi wanda yake cewa yarjejeniyar nukiliya wadda ake shirin yi tare da iran yarjejeniya ce mai matuƙar muni yana mai jaddada cewa ya yi imani iran ce za ta ci gajiyar wannan yarjejeniya fiye da kowa a tsakanin dukkanin kasashe da suke bangarori ne na wannan yarjejeniya jaridar israel hayom ana ta bangaren ta bayar da rahoton cewa bani ya ce tattaunawar sirri a tattaunawar sirri wadda suka yi a ranar alhamis sun kai ga skankan cewa cewa lallai amurka da iran sun kudura aniyar cimma yarjejeniya wadda ake hasashen za a hannu akan ta a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a cewar jaridar shugaban na mossad ya ce tattaunawar da bangarorin biyu suka yi ta ta'allaka ne akan wasu sauye-sauye waɗanda za a yi koma a cewarsa ban ga wani abu wanda zai hana a kulla wannan yarjejeniya ba bani ya jaddada cewa yanzu za ta samu ɗaruruwan biliyon daloli sakamakon rage mata takunkumai da aka gaba mata kuma za ta rage yawan sanadarin uranium wanda take tacewa a tashoshinta na nukiliya da sake bude kofa ga jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e domin su koma su ci gaba da ayyukansu na sanya ido a tashoshinta na nukiliya ya nuna da cewa amurkawa sun yi watsi da wasu bukatu na farko a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka kwalla ciki har da neman iran ta ba da amsoshi na tambayoyi da masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa suka yi mata wanda har yanzu iran din bata bayar da gamsassar amsa akan hakan ba amma kuma amurka bata dauki wani mataki akan wannan batu ba ya kara da cewa iran za ta fi amfana daga dukkanin fa'idojin yarjejeniyar kuma ba za ta taɓa ba da amsoshi akan tambayoyin da aka mata ba saboda babu wani matsin lamba kan ta dangane da hakan. jaridar ta israel hayum ta yi nuna cewa shugaban mossad ya bayyana karara a tattaunawar da ya da manema labarai cewa isra'ila ba ta da wata alaka da wannan yarjejeniya tare da iran kuma za ta ci gaba ɗaukar dukkanin matakan da ta ga sun dace ta kowace hanya domin dakile abin da ya kira mummunar aniyar ƙasar iran a cewar bani bayan haka dole ne mu shirya har zuwa ranar karewar wannan yarjejeniya kuma a shirya muke domin mu aiki da kanmu domin dakatar da iran daga mallakar makaman nukiliya a cewar jaridar bani ya kammala da cewa saƙonmu zuwa ga iran shine cewa za ta iya ci gaba da yin izgili ga kowa yadda ta ga dama kuma mun san abin da za ta yi kenan a nata bangaren tashar channel 12 ta isra'ila ta nikalto shugaban na musad a wasu tarukan tsaro na cikin gida wanda aka gudanar yana mai cewa wannan yarjejeniya ta yi muni matuƙa ga isra'ila har ma yana kallanta a matsayin babban bala'i ga isra'ila a safiyar alhamis ɗin ta gabata kafofin yada labaran isra'ila sun ambato tsohon shugaban kwamitin tsaro na ƙasa manjo janar yakob amedro yana cewa amurkawa sun yaudare mu a baya a yarjejeniyar nukiliya da ta gabata yana mai da cewa amurka ta kasance tana yin aiki ne kawai bisa ga maslaharta hakanan kuma wasu kafofin yada labaran isra'ila sun yi sharhi tare da bayyana mahangarsu kan wannan lamari da suke bayyana cewa gwamnatin shugaban amurka joe biden ba ta la'akari da gwamnatin isra'ila a halin yanzu game da batun cimma yarjejeniyar nukiliya tare da kasar iran kafin yada labaran isra'ilan sarrawato ta maje tsaron gwamnatin yahudawan tana ambatan cewa amurka ta yi watsi da dukkanin bukatun isra'ila dangane da yin watsi da batun cimma yarjejeniya tare da iran inda a cewar rahotannin na kafofin yada labaran isra'ila majiyar ta bayyana cewa amurka ta sanar da isra'ila cewa ba zai yiwu a wannan mataki a dakatar da yarjejeniyar nukila da aka kulla ba inda majiyar tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila ta ce iran ta samu garaɓasa a sama har ila yau ita ma tashar channel 13 ta isra'ila ta nakalto wata maja mai karfi ta siyasa a cikin gwamnatin isra'ila tana cewa al'amarin bai kyau ba majiyar ta kara da cewa abin mafi muni shine yadda aka nuna halin ko in kula akan rahotannin masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ke nuna shakku matuka akan wasu aikace-aikacen iran a wasu tashoshinta na nukiliya wanda ya kamata a ce bisa ga wannan bincike yarjejeniyar ta mutu murus hakanan kuma wasu rahotannin kawafin yada labaran isra'ilan sun nakalto majiyin siyasa na gwamnatin yahudawan suna cewa iran na gab da kulla yarjejeniyar nukiliya tare da manyan kasashen duniya suna bayyana cewa isra'ila na kallon yarjejeniyar da ake yi a halin yanzu a matsayin wata mummunar yarjejeniya ta tarihi amir bahbod mai sharhi akan harkokin soji na shafin yanar gizo na walla na isra'ila ya ce isra'ilan ba za ta taɓa yin shiru kan batutuwa da suke faruwa a tattaunawar da ake tsakanin iran da amurka akan batun nukiliya ba shafin ya ce shugaban na mossad shine babban mai matsalan ba akan batun iran a cikin gwamnatin isra'ila yana mai cewa a cikin shekarar ta gabata da sulafet suka karbi gwamnati daga lokacin lamura suka canza inda isra'ila take nuna rauni da gazawa wajen tunkarar batun yarjejeniyar iran ta makamashin nukiliya wanda kuma wannan rauni ne ya kai ga halin da ake ciki a yanzu bani ya yi ikirarin cewa dukkanin hukumomin tsaro da na soji suna goyon bayan matsayin da ya dauka na adawa da yarjejeniya da ake shirin kullawa da iran ya kara da cewa hatta babban hafsan hafsoshin sojin isra'ila aviv kohabe yana goyon bayansa wajen ganin an kawo cikas da kuma hana aiwatar da wannan yarjejeniya tare da iran to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar da suke dole anan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Bayyanar ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. gidan rediyo musulunci ta Iran. To zan miƙa sakon gaisuwa ta farko Hassan Barka ina gaida kai. Ina gaishe da babban abokina Gwani Lawan Ali Ina gaishe da ɗana ayuba kaura da ke dakin tufa sannan na gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi kebbin najeriya sannan na gaishe da hamza shu'aibu id gamadan sannan na gaishe da suleiman abubakar gamadan sannan na gaishe da adama jabon kure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan na gaishe da amarya ta zuliyar maman amina da fatan tana cikin ƙoshin lafiya sannan ina gaishe da dauda injiniya sannan na gaishe da mubarak dan gwangwan dukansu a cikin garin kashirin wasu sannan na gaishe da madagwal mai shayi bakin titi kashirmo sannan ina gashe da yamsu dini mai adai da tsawo da ke garin kashirmo sannan ina gashe da yamsu mai cabi ima da ke garin kashirmo da fatan ya yi tsallar juma'a lafiya sannan ina gashe da abokina falalu da ke kasar libya mai magana usman sani daga garin kashirmo kamar hukumar dakin tofa a kano daga najeriya alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa na boh barka mu da warhaka mai magana lawali ando daga niyami a jamhuriyar nijar kasanto muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu mika gaishe gaishe mu yan uwa da amina arziki eh, da farko dai ina ba da gaisuwa ta da fata alkhairi da baban malam jaddi da yake a nan niyami tare da kuma malam musa hamma da malam musa haris akwai kuma alhaji tari alhaji Alhaji Amman Tari akwai kuma Malam Usman Umar wanda aka fi da Malam Usman Komanda akwai kuma eh, Alhaji Ibrahim a bangaren Agadas a nan kasuwar Tala ko kuma Lawo Alhaji Abbali da yake shi ma a nan a garin Agadas akwai Alhaji Abdullahi Musa wanda aka fi da Alhaji Abdu Akwata akwai Alhaji Mustapha wanda aka fi da Alhaji Mai Duka a nan kasuwar Tala tare da makwabcin shi Alhaji Zakariya da kuma Alhaji Abdulkadir dukkanin masu sauraron wannan fili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar dangance da dama da kuke bamu a kowane ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta ta ƙarshen mako e zuwa ga yan uwa da aminan arziki da farko yana gaida Nazifi Ibrahim Ruggan Shehu da kamar Ilyasu Yakubu Digawa murtala mai shayi bakin kwastan hawan sokoto kabiru sule usman da magaran akwai sanisi madatsai da magara tsoho mai albarka wato niyame akwai eh, abokina samariya haruna idris mazaunin kasar libya daga ƙarshe ina gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa radio boh mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazauni kasar kamaru salamu alaikum alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim ne rugar malam shagar lokacin gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya yau ma karshen sati za mu yi gaishe gaishe kamar yadda aka saba haɗa mai kwamfuta mai yama ina gaishe ka Ahmad Ladan Gelkau Yakubu mai aski ba raka faru kuma haikaro ga Balaruwan Kawa Ibrahim Haruna Yusuf Madatai Sanusi Madatai Ilyas Yakubu Rigawa Ilyas Kurezi Dozman Taxi Moto Kabiru Solo Usman Rabi mai aski Samariya Haruna ƙasa Nijar. Muhammadu Dan Bari Bari su Tudu da magaran na agwa mai haci tsohon mai albarka Nijar a kasar Baban Liman Ahar Abdulaziz Prezi Leto Hassan Alhaji Umara Usaini Star Kaso Kwalliya Baban gida Faji mata Mamman Shafi'u Tupac mai wata shi Tahir Agadas Isa Jikan mai saje Gwani Lara Ali da Kura Bukari Roga Roga Benzema da ke Agadas Muji Jirgi mai adaidaita da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Mai magana Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin za ni mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka. Da farko dai ina gaida ma'aikatar Radio VOH daga farkon su musamman ma mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka da fatan kuna cikin goshin lafiya kai da iyalin naka. Ina gaida Alkasum Baba Liman Ahar, ina gaida Bezi Zaki Bubaidu, ina gaida Nagwa mai faci, ina gaida Isu Madatte da Sunusi Madatte, akwai Abdurrahman Abdo Kibiya, akwai Husaini Star kasuwar kwalliya akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai tsofo mai albarka a nan Niyame ina gaida abokina Mustapha ina gaida abokina Ibrahim ina gaida abokina Yalaji Baje ina gaida abokina Mustapha Palo Fal ina gaida abokina a yanzu yana ƙasa Algeria Malam Andindin ina gaida abokina eh, Ahmadu a hali yanzu yana ƙasa Algeria ina gaida abokina a hali yanzu yana ƙasar Libya Ibrahim da fatan duka suna cikin ƙoshin lafiya ba zan manta da aboki na eh, wanda yake a nan agadas ma'aikaci ne a nan kasuwar tal malam ababakar assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan aligama da za ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman irin su abdulmumin muhammad zamfara su abdullahi laki fintuwa su manuka mai ruwa funtuwa amarya ta najata alhaji adamu katsina ina gaida yakubu mai manja Hajiya Bintuwa ina gaida dan Ɗanladi Mahuta ina gaida abokina wato Muhammad Mahuta ina gaida abokina Ahmad Ladan Girkau baban gida Buba Fajewa ta kai ina gaida Walem Jali ta kai ina gaida Malam Usman Sani Kashirmu ina gaida abokina Amir mai gidan gulo ta kai ina gaida dukkan masu sauraron wannan gida ina gaida yan kungiyar mu na muryar talaka ina gaida yan kungiyar mu na Arewa Media Awareness ina gaida dukkan masu sauraron wannan gida da ma'aikatan wannan gida hassan barka yana gaida ka fatan kai da iyalanka kuna cikin koshin lafiya tuna ku gani lawan ali game da har kullum mai sauraron ku a da yaushe fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullah Sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikata ga daya. Ina gaida abokina Nazifi Ibrahim Ragal Malam Shagari. Ina gaida Kadawar Diga gadan Fulanin Warge da Ilyas Yakubu Digawa da Gwani Lawan Ali Gamadan da Galimu Mama Ibrahim kira da sanusi madatai mamman sani dauda da raba mai haski baba lefe desmond To da abdulaziz prezi da hussein sitar kasuwar kwalliya da duka dai wanda suke jihar da magana ina gaida suka baki da ina gaida hiri tahir da alkasim da lawan alhaji akbani da dumbaka mai wacha duka wanda suke agadas ina gaida mama buniya ya kuma a washe da sauran duka duk wanda suke sauraro a duk inda suke mai magana ya kuma mai haski ba da raka a jihar da magani gembore tun niger ta lahiya. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyon su. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na shiryar Alƙur'ani wanda Sheikh Dr. Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. sannan idan muka ba shi wata ni'ima daga gare mu sai ya ce ai kawai an ba ita ne don warewa ta a ilimi sai dai kuma mafi yawan su ba sa sanin haka suka kasance suna aikatawa bai wadata musu komai ba daga wannan sakamakon na abubuwan da suka aikata zai same su kuma ba za su gagara ba ubangiji subhanahu ta'ala a cikin aya ta 49 sai ya kasance ya kuma faɗi wani hali na shi ɗan adam yake cewa idan masal insanu durrun idan wani abu ya shafi ɗan adam na me wani abu wanda ya kasance na cuta misali a ce ko cuta ta rashin lafiya ta shafi mutum ko kuma talauci ya je mutum ya samu kansa cikin wani talauci to shi irin wannan mutumin wanda bai samu tarbiyya tarbiyya ta hakika ta addini ba me yake yi idan ya samu wannan da farko sai ka ga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana neman ubangiji ya yaye masa wannan hali da yake ciki na talauci ne ko na rashin lafiya sai ka ga an koma ga Allah an ɗau sharbi malam ana tashi ana sallah kan lokaci an kuma ga Allah to amma ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa idan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo masa ni'ima ya yassare masa ya yaye masa waɗannan matsaloli da ya ciki domin ya nuna masa falala daga gare shi subhanahu ta'ala wannan ba wai don ya cancanta ba ne fa a'a Allah ne ya masa falala kurin sai ya masa wani abu na ni'imarsa to me yake faruwa irin waɗannan mutanen wanda ba su da tarbiyya tarbiyya ta addini Allah ta'ala yake fito mana da hakikanin su sai Allah yake cewa istakbara sai kaga irin wannan mutumin sai kuma ya ɗauki takabburanci sai ya fara girman kai yana kuma yin wannan abun ne ba tare da ya kasance ya nuna yanzu wannan ni'imar da ta zo masa ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ma ka yana cewa ai inna ma utituhu ala ilmin a a wannan abun wani abu ne na neme shi na same shi ta wani dabaru na ko wani ilimi na ko wasu ayyuka na da na tashi na yi shine na samu abubuwa ɗin sai ya yayi inkarin ni'iman cewa ba Allah ne ma ya kawo masa wannan nema din ba sai dinga bai da abun wani abu ne na wani kwarar gwanancewarsa ko wani abubuwansa da ya tsururuta da kansa ko ilimin da yake da shi to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa bal hiya fitnatun wannan abun da dan adam yake ciki ba komai bane illa jarabawa jarabawa ce da Allah ya yi masa jarabawa ce domin ya gani zai gode ko ba zai gode ba da yawa ko daga cikin mutane ba sa gode wa irin waɗannan ni'imomi na ubangiji subhanahu ta'ala in Allah ya kawo ni'imar gare su sai su manta wancan lokacin da suke cikin matsala sai kaga suna wani abu na tsuruta cewa ai wannan <laughs> ha ba malam ai ba dan nayi kaza ba ai ni ne nayi abu kaza ai kaza nayi sai su manta da cewa ni'ima ce daga Allah subhanahu ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa aktsaruhum la ya'lamun da yawa daga cikin mutane da suke irin wannan hali ba su san hakikanin cewa jarabawa ce ba daga Allah Allah ne yake jaraba mutane to kuma qur'ani Allah subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani ya zo a matsayin rahama ya turo wannan alkur'ani ga bayi fa saboda haka ne yake fito musu da duk irin waɗannan abubuwa na sirri domin su kasance sun kama hanya sun kuma kasance cikin wani hali na tsantseni a cikin rayuwarsu kuma uban yesu ta'ala yake tsawatar musu irin wannan jarabawa da yake wa mutane fa domin ranar kiyama ya kasance ba su da wata hujja da za su tunkari Allah subhanahu ta'ala da wannan domin irin wannan dalili shine cewa kad qala allazina min qablihim irin wannan abun da suke faɗa bayan Allah ya yi musu ni'ima su ce ai wannan ilimi na ne ai wannan abu kaza ne sai Allah ta'ala a cikin aya ta 49 ta 40 ko kuma a cikin aya ta 50 a dai wannan sura suratul zumar sai yake cewa abin da yasa ubangiji yake yin wannan domin yana nuna cewa waɗannan abubuwa da yake wa ɗan adam na jarabawa da irin wannan maganganun da ɗan adam yake faɗa to faqad qala allazina min waɗansu al'ummu kafin su ma sun faɗa lokacin da suke cewa inna ma utitu ala ilmin indi lokacin da karuna ya irin wannan wannan magana ce wanda aka yi ta lokacin karuna lokacin fir'auna da karuna wayannan maganganun ma an yi su saboda haka waɗannan waɗanda suke da irin wannan magana to lallai ka kasance ka kalle su ka kuma fahimci cewa idan wasu suka kasance suna irin wannan magana to waɗansu ma kafin su sun yi yanzu kuma sai a saurari shirinmu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau ai saurari lafiya Afirka a yau.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 tsakanin gwamnatoci biyu da suke mulki a ƙasar libya da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya Abdulhamid Addabaiba da ke da matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar Libya ya bayyana amincewarsa da buƙatar yin tarayya da ɓangaren hamayyarsa na Firaministan ƙasar da Majalisar Dokokin Libya ta naɗa Fatahi Bashaga da nufin kubutar da ƙasar Libya daga ƙangin da ta shiga na rashin zaman lafiya kuma wannan matsayi na gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ya zo ne bayan musayar wuta da aka gudanar a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar tsakanin magoya bayan ɓangarorin biyu a jawabin da ya gabatar a yayin zaman majalisar garin misrata da wani adadi na manyan jami'an birnin tripoli fadar mulkin kasar firaministan gwamnatin haɗin kan kasar libya abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa manufar samar da gwamnatin haɗin kan kasar libya ita ce jagorantar gudanar da zaɓuka a duk faɗin kasar domin komawa kan turbar dimokuraɗiyya abinda kawai ake jira shine samar da dokokin da a kansu ne za a gudanar da zaɓukan yayin da kantomomin garuruwan da suke yammacin birnin Tripoli suka jaddada goyon bayansu ga gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ƙarƙashin jagorancin Abdulhamid Addabaiba tare da ganin halarcin gwamnatinsa har zuwa lokacin gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar suna masu jaddada yin kira ga majalisar dokokin ƙasar ta Libya da majalisar ƙolin mulkin ƙasar da su hanzarta samar da ƙa'idojin da a kansu ne za a gudanar da zaɓuka a ƙasar domin kawo ƙarshen rabuwan kai a Libya da ta kai ga hular gwamnatoci biyu a kasar a nata bangaren rosemary dicalo wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin siyasa da wanzar da zaman lafiya ta bayyana tsananin damuwarta dangane da yadda aka samu tsaiko da jinkiri a fagen samar da ka'idojin da a kansu ne za a gudanar da zabuka a ƙasar libya tana mai jaddada tsoronta kan ƙarin bullar rashin tsaro a birnin Tripoli da kewayensa har ma da dukkanin faɗin ƙasar musamman ganin yadda ake ci gaba da samun bullar rabuwan kai a ƙasar tana mai nuni kan yadda ɗauki ba daɗi da ya kunno kai a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar a farkon wannan mako ɓangarorin da suke rikici da juna suka yi lugudan wuta kan mai uwa da wabi tana mai fayyace cewar rikicin birnin ya lafa ne ba wai ya kawo ƙarshe ba a nashi bangaren jakadan kasar libya a majalisar ɗinkin duniya tahir assani ya bayyana cewa rushewar shirin gudanar da zabuka a kasar libya da aka shirya gudanarwa tun a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 tana daga cikin muhimman dalilan ƙara dagulewar al'amura a libya kuma ba kawai matsalolin cikin gidan ƙasar ba ce har ma da hannun wasu kasashe da suka shirya maƙarƙashiyar ganin zaben bai tabbata ba saboda wasu munanan manufofinsu kan ƙasar ta libya kamar yadda jakadan ƙasar ta libya tahir assani ya nuna mamakinsa kan yadda 'yan siyasar libya suka yi shiru kan rashin mayar da martani dangane da waɗanda suke da hannu wajen ganin an rusa zaɓuka da aka shirya gudanarwa a duk faɗin ƙasar da nufin kubutar da libya daga mummunan ƙangin da ta shiga tun a ranar asabar 27 ga watan agustan da ya gabata ne aka samu bullar dauki ba daɗi tsakanin magoya bayan gwamnatin haɗin kan ƙasa Karkashin jagorancin prime minister abdulhamid addabaiba da ɓangaren magoya bayan prime minister fatahi bashaga da majalisar dokokin ƙasar ta naɗa bayan janyewar amincinta kan gwamnatin prime minister abdulhamid addabaiba dauki ba daɗin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 23 ciki har da fararen hula 18 tare da jikatan mutane da yawansu ya kai 140 kamar yadda ma'aikatar lafiyar ƙasar ta sanar idan za a iya tunawa a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara ma an samu bullar rikici da ta kai ga musayar wuta a birnin tripoli tsakanin magoya bayan firaminista fatahi bashaga da na abdulhamid addabai ba. sakamakon matakin da firayim minista fatahi bashaga da majalisar ministocinsa suka ɗauka na shiga birnin da zimmar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance a babban birnin ƙasar amma ala tilas firayim minista fatahi bashaga da tawagar da ke rufa masa baya suka fice daga birnin sakamakon bullar tashe-tashen hankula da zuwansu ta janyo kuma dakarun da suke biyayya ga firayim minista abdulhamid addabaiba suka sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan kwana ɗaya bayan gumurzun firayim minista abdulhamid addabaiba ya furci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki yayin da Prime Minister Fatahi Bashaga ya sha alwashin sake komawa birnin na Tripoli domin gudanar da ayyukansa a hukumance. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya da ke birnin Tripoli Abdulhamid Addabeba ya kuma bayyana yunkurin Firaminista Fatahi Bashaga na shiga birnin Tripoli da nufin mame madafin iko a matsayin halaka kai a fagen siyasa tare da zargin cewa wani yunkuri ne na neman kunna wutar fitina da rikici a birnin yana mai jaddada cewa gudanar da zabukan gama gari ne kadai za ta zame hanyar warware matsalar sabuwar dambaruwar siyasar da ta kunno kai a ƙasar. Ƙasar Libya libya dai ta shiga cikin wata sabuwar dambaruwar rikici ne ta gwamnatoci biyu gwamnatin da majalisar dokokin kasar mai matsuguni a garin tabaruk ta nada karkashin jagorancin firaminista fatai bashaga da kuma gwamnatin haɗin kan kasar karkashin jagorancin abdulhamid addabaiba mai matsuguni a birnin tripoli kuma tun a ranar goma ga watan fabrairun wannan shekara ta 2022 ne majalisar dokokin kasar mai matsuguni a garin tabaruk ta ɗauki matakin nada fatai bashaga daga a matsayin sabon firaministan Libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a kasar bayan da aka ɗage gudanar da zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shida gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2021 saboda sabanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin ƙasar kan dokokin zaben ƙasar da kuma rawar da bangaren shari'a ke takawa a harkokin zaben Libya. a nashi bangaren firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya furuci da cewa matakin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na janye aminci daga kan gwamnatinsa bai kan ƙa'ida yana mai jaddada cewa gwamnatin haɗin kan ƙasar tana da halaccin ci gaba da gudanar da shugabancin libya har sai an kai ga gudanar da zabuka a duk faɗin ƙasar har ila yau shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya sanar da cewa matakin da majalisar dokokin kasar libya ta dauka na janye aminci kan gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid adabaiba tare da mai gurbinsa da ba shaga a matsayin sabon firayim ministan ƙasar yana matsayin sabawa yarjejeniyar siyasa da aka cimma ne a ƙasar a halin yanzu haka mai magana da yawon majalisar dokokin kasar libya abdullah bilhek ya fitar da sanarwar cewa shugaban majalisar dokokin kasar akila sale ya fara gudanar da tattaunawa da mambobin majalisar kolin gudanar da mulkin kasar domin samar da hanyar fahimtar juna da za ta haifar da haɗin kai tsakanin al'ummar libya tare da kawo ƙarshen faɗa da makami domin wanzar da zaman lafiya a kasar a nata bangaren majalisar kolin gudanar da mulki a ƙasar libya a makonnin da suka gabata ta sanar da shirin warware matsalolin siyasar kasar da suka hada da matakin kare haɗin kan ƙasa da kuma kawo ƙarshen rarrabuwan kawuna da ta kai ga samar da gwamnatoci biyu a libya majalisar shugabancin tana mai jaddada yin kira kan gudanar da zaman tattaunawan gaggawa da dukkanin ɓangarorin siyasar kasar da nufin neman samun daidaiton baki kan duk matakin da za a ɗauka a bayanin da majalisar shugabancin kasar ta libya ta fitar yana dauke da cewa majalisar ta gudanar da zama mai yawa da mambobinta kan wannan shawarar kuma ta cimma matsaya kan shirin nata na neman ɗinke barakar da aka samu a fagen siyasar libya har ila yau majalisar shugabancin kasar ta libya ta bayyana cewa an naɗa abdullah allafi mataimakin shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin kasar a matsayin wanda zai jagoranci gudanar da tuntubar bangarorin siyasar libya cikin gaggawa domin samun daidaiton baki da kuma ɗaukar matakin fara aiwatarwa bayan cimma tsarin bayyananniyar taswirar hanya da za ta kawo ƙarshen matakin gwamnati rikon ƙwarya ta hanyar gudanar da zaɓukan shugabancin ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a duk faɗin ƙasar a ɗan gajeren lokaci a gefe guda kuma mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin sake tsara taswirar gudanar da zabuka a ƙasar a cikin hanzari turko williams tana mai jaddada cewa a halin yanzu babban abin da duniya ta mai da hankali kai dangane da batun ƙasar libya shine ganin an shawo kan matsalolin da suka janyo tsaiko wajen gudanar da zabuka a kasar da a baya aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamban shekara ta 2021 da ta gabata. Turko Williams tana mai jaddada cewa gudanar da zabuka ce kadai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a kasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To duka duka iya abin da ya soke na a cikin shirin gan lokaci na rara mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu dauke da dan shirye-shirye amma kafin nan ana iya ci gaba biyan shirye shirye mu a shafin na gizo wato www.hasatv1.ng a huta lafiya.